يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم shine almahdi kun gane hanyar ta farko saniyan na biyu saru yu'awwiluna ahadith almahdi sahiha sai zuka waye gari kuma su hadisai ingantattun na almahdi suna masu tawili suna awwala su suna wato bokara su tawili wanda ba daidai ba shine a daunansu a bokara shi a bashi wata ma'ana wata ba ta shi ba to suka rika masu haka bi ta'wilati muzhika da wani rikitse an jirkita ruwayar wasawabu yadda daidai ruwayar ta ce a daidai da ta ce ganin ta ismu abihi ismu ibihi ibnuli kina ya abi ismu abihi kaga wato ismu ismuhu ismi wannan sai da dana amma ismu abihi ismu abihi sai suka ƙara ran abi din suke ibini kuna ganewa da kyau maimakon abi sai zai kara nuna wato bin nuni ya ani alhassan kenan to ya za ku gane wannan kenan an ce ismu abihi ismu ibini kuna ganewa waye ne wa suke nufi kenan a'a ba magana annabi ba ce ai magana annabi ce magana annabin ce ba yadda kuke karanta ta take ba ga yadda take yadda annabi ya faɗi to kinan waye ne yaya abin yake ha a'a ba da ya gano sun canza fa maimakon annabi cewa ya sunansa sunana sunan babansa sunan babana sai za annabi sai ce sunansa sunana sunan babansa sunan ɗana wane jika a'a haya ba ku gane ba ba wanda ya gano magana annabi ce wannan fa to dama ba magana annabi ce ku ba da kuka santa ba annabi ba cewa ai magana annabi duk ita ce cikin yadda annabi ya faɗi sifofin almahadi sunansa sunana sannan sunan babansa sunan babana ba mu haka yake wurin mu ba ya sunan baba annabi to sai suka ce ba haka yake ba ismu abihi ismu ibni ai ba ku gano ba to waye wa a a to dole sai ne eh haya ba ne gano to eh eh to waye to sai yanzu dai gari za ku ban nan. yawa to to waye ne yawa baraka fika ai ban so ku ban gari ba a ce ɗalibai wajen sama da ɗari daidai a kasa ganowa abin da suke nufi ba Nabi yana da ɗan shi abdullahi ba cikin 'ya'yan annabi wanda kuma a wani wurin su shi an da suke cewa ɗaya ce kaɗai annabi ya haifa ita ce fatima to sai shi kuma a nan saboda suna su tabbatar da wata ƙarya tasu sai suka ce wai annabi ce sunan babansa sunan ɗana ya sunan ɗan annabi abdullahi kuna fahimtar yadda suka fito da abin ai annabi yana da 'ya'ya maza alkasim yana da ibrahim yana da kuma abdallah to yanzu wai annabi ne ba haka ba yi sunan babansa sunan babana ba 'a sunan babansa sunan ɗana abdullahi kenan ina fata kun gani yanzu wannan dan Allah yanzu wannan ruwaya ga an harrafa ta kenan waye ce akwai nono a wani hadisin aka kawo shi da nono ibi ne duk inda ya yazo ismu abihi ismu abi kuna ganewa wa minhum man laja ila ma'ana ma'anaha daga cikin su dai su a dan su kama ma kansu mafita akwai wanda suka fake zuwa ga su kuma harrafa ma'anar wato ma'anar tana nan yadda take ismu abihi ismu abi kuna ganewa to amma sai aka harrafa ma'anar qalu suka ce innal murada bi abihi huwa jadduhu wa huwa al-husayn kuna ganewa wai anan sai suka ce ai abinda ake nufi da bi abihi huwa jadduhu wato kakansa shi yanzu kenan wannan almahadin nasu an koma can zuwa kakan shi na can na kusa da annabi shine wa shine Hussein to shi ake nufi da wannan da yace ismu wato ainihi ismu abi ismu abihi ismu abi to wai yanzu kaji su kuma yanzu ma'anar ce tana nan amma a harrafa ma'anar yanzu ba ma'anar ta mahaifin annabi ba a'a jikan shi shi wannan muhammad ɗin ake nufi ko wato innal wato jikan annabi kai ake nufi wa jika annabi shine Hussaini to wai shi ake nufi a wurin dan Allah yanzu wace ma'ana ce za ta kawo wannan kuna fahimtar da kyau wa kunyatuhu abu abdullahi kuma alkunyarsa shine abu abdullahi fa ma'anahu muhammad bin abi abdullah wai yanzu sunan alkunya shi shi wa kenan muhammad bin al-hassan to yana da alkunya kun gafa ba a haife shi ba amma har yana da ɗa an mai alkunya da ɗan sunan shi abdullahi saboda haka wa kunyatuhu abu abdullah saboda haka fa ma'anahu muhammad bin abi abdullahi kuna gane wannan tawile tawile waje ilatil kunya isman a nan wurin sai aka sanya alkunya ɗin ita ce sunan maimakon abu abdullahi yanzu ya zama kenan kawai muhammad bin abi abdullahi kaga wannan wani abu ne wanda hankali ba zai kama ba wa minhum ibnu talha fi kitabi daga cikin shi akwai wani da ake kiran shi ibnu talha a cikin littafin sagayatu sul fi manaqib rasul a ciki diye wannan harrafe harrafen da jirkice jirkicen da abubuwan da mai hankali ba zai kama ba wa ka'annahum ahdaqun nazara fi aba'ihi min al-hasan al-askari ila ali ibn abi talib wato kai ka ce su sun rinsa ganin su ne wato dangane da bi aba'ihi mahaifansa min al-hasan al-askari daga wato ainihin kace hasan al-askari ila ali ibn abi talib abinda ake nufi in kuka ɗauko wannan abin nan da muka karanto na shiya a bayan ba ku manta su ba a imman nan nasu goma sha biyu ai daga gidan husaini ne aka yi aka tafi ko an bar wani gida kenan gidan alhassan to nan kuma sai ga shi, wato ainihin suke ga kamar za su kama kansu to shine sai suka sake rinsa idan su gane da mahaifan nasa shine suka sake mai da tsatsan zuwa ga cewa shi wato ainihin jikan manzo shine Husaini kenan kuna ganewa falam yajidu ahadan ismuhu Abdullahi fi hadhihi al-ajyal at-tawila kullaha wannan jikwa dinnan din da muka lissafo goma sha biyu dukkan sun kuka duba ai ba mai suna Abdullahi ko akwai to da sun samu kila walau wajadu la kana ahwan da sun samu ai da abin ya fi masu sauki ko yana jin ai ba kuma ta su ba mun karanta su karatunmu na baya inda kun san na farko shi na ibn abi talib daga nan sewa sai al-hasan daga nan sewa sai al hussein a imman su kenan daga nan sai aliyu zainul abidin na hudu kenan daga nan sai muhammadu Baqir daga nan sai ja'far sadiq shine na shida daga nan sai musa al-kazim shine na bakwai daga nan sai aliyu rida kaga duk ba mai suna abdullahi ko sai na takwas shine muhammadu taqi sai na tara shine aliyu naqi sannan sai na tara sai na goma shine Hassan askari baban wannan shi Muhammad bin Hassan din wanda Hassan al'askari shi aka ce mana aqimi ne bai taba haihuwa ba har su ma sun yi wannan ruwa a cikin littafin su kun gane da kyau amma suka kirkiri ƙarya suka ce yana nan an haife shi shi ne na sha biyu wanda shi ne almahadinsu wanda shi muke magana kai kun gane da kyau wannan irin tawile-tawilensu kenan kala shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ta'ala shekul islam allah ya masa rahama yake faɗi ya ce wa man lahu adina nazirin ya rufe an na haza ta harifin sare wato wanda ke da adina nazarin mafi ƙanƙantan kallo ya tsaya ya kalli abu ya fahimce shi to zai gane an na haza ta harifin sare wannan maganganu da muka karanto yanzu ta harifi ne jirkita abu ne jirkita na ƙarara ba yanda za ka ce muhammad bin abdullah a canza shi a ce muhammad bin eh, ko kuma ismu abihi ismu abi a canza ce ismu abi ismu ibini ko kuma a canza shi a ce a'a alkunya ce ma kaza wasu maganganun da hankali ba zai dauka ba karar an harrafa nasi wa kalibun ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma ƙarya ce aka girmama manzo sallallahu alaihi wasallam da annabi ba haka ya faɗi ba ingantaccen hadisin da ya zo kamar yadda zamu karanta shi nan gaba da koma min hajji sunna mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da sha ɗaya za ga karin bayani wa zakarahu al-mu'allifu shaykh muhammad bello rahimahullahu ta'ala bi kitabihi alladhi nahnu fi sadad tahqiqihi ضمن المهديين الذين زعمت الرافضة أنه المهدي المنتظر muhammad bello. bin Sheikh Usman bin Fodi Allah ya masa rahama ya faɗi cikin littafinsa wanda nan gaba za mu kai kan shi cikin wannan littafi wato ya jera shi cikin jerin gwanan wato almahadi na za na shi'a wanda suka riya cewa wai shine almahadi wanda yake ina nan zuwa ainihin za a saurari zuwan sa'in zuwan sa'in su shi'a ɗin wannan kamar yadda na gaya muku sai da ake rubutun littafin nan gaskiya shi'a ba ta yaɗi irin yanzu kuma mutane ma ba su ma damu da wani magana almahadi na shi'a ba to amma a yanzu shi'a suna nan suna yaɗa cewa almahadin nan nasu yana nan zai bayyana sai na ga da yanzu ne da mun fada da bayani sosai a kan shi amma duk da haka ga wani takarda da aka ɗan samari na cewa alfawari bai na mahadi sunna alhaƙiƙi ko alhaƙiƙa wa mahadiyar shi'a alkurafa wato bambance-bambance wanda ke tsakanin mahadi na ahalus sunna na haƙiƙa da kuma mahadi na shi'a alkurafa na ƙarya wanda aka ƙirƙira babu shi kun fahimta da kyau wasu bambance-bambance ne guda goma wanda ya kamata mu san su domin ka san waye almahadi na gaskiya na ahalus sunna wanda zai bayyana ƙarshen zamani da kuma almahadi na shi'a na ƙarya da suke ƙuduri kuma suke ƙoƙarin su halaka mutane akan bayaninsa hadihi ba'd al-fawari bayna mahdi as-sidq wal huda wa bai mahdi al kalibi wa zalal wato wannan wasu bambance bambance ne tsakanin mahadi na gaskiya wanda yake kuma zai zo da shiriya da duk abin da annabi ya bayani na sifofin shi da kuma tsaka da bambanci tsakanin almahadi na ƙarya na ɓata wanda shi a ke ƙudircewa min salalil muqaranati baina ma jaa fil ahadith sahiha min sifati al mahdi inda ahli sunna wa baina ma jaa fi kutub rafida min sifat mahdihim al wallati min ahammiha wato ainihin wannan bayani muƙarana comparative kenan mun yi shi ne tsakanin abin da ya zo na ingantattun hadisai wato wanda annabi ya bayanin sifofin almahadi a cikin wannan hadisai din a wurin ahalin sunna yadda suka yi imani suka yadda da sifofin wannan almahadi din yadda ya zo cikin hadisai ingantattu da kuma tsakanin abin da ya zo a cikin littafan shi'a rafiza in an ce maka shi'a rafiza su ne shi'a masu zagin sahabbai wannan abin da muna aka fi fahimta kenan amma da aka ce ma shi a rafizi ko shi a rafiza ana nufin wanda suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi da matan gidansa iyayen muminai to mun mu karana da abin da annabi ya faɗi da kuma abin da ya zo cikin littafin su na sifofin mahadinsu wanda suka riya cewa zai bayyana karshen zamani in ji su to mafi muhimman abubuwan dan abubuwan suna da yawa amma muhimmai wanda za ka kiyaye ka san da bambanci na ɗaya shi ne annal mahadi inda ahli sunnati ismuhu muhammad ibn abdullah kun gane cewa mahadi a wurin ahli sunna wanda suka sani suka yadda da shi shi dai sunan shi muhammad bin abdullah fasmuhu yuwafiqu ismun nabi sallallahu alaihi wasallam sunansa zai dace da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam wasmu abihi yuwafiqu isma abi sunan mahaifin almahadi in ya bayyana zai dace da sunan mahaifin manzo sallam amma mahadi ya rafiza amma mahadi na rafiza na shi'a masu zagin sahabbai fasmuhu muhammad bin al al-askari shi kan sunansa muhammad bin al al-askari kun gane bambanci na farko saniyan bambanci na biyu annal mahadi inda ahli sunnati min waladin Hassan radiyallahu an shi al a wurin ahlus sunna na gaskiyan yana daga tsatso ne ‘ya'yan alhassan jikan manzo sallam alhassan ɗan aliyu kenan ɗan fatima Allah ya ƙara masa yarda kun gane domin annabi yana da jikoki biyu akwai alhassan da akwai alhussein to shi almahadin da annabi ya faɗi zai zo ne daga tsatsan alhassan bin ali ibn abi talib kun gane wannan wa mahdi rafiza min waladil husain radiyallahu an amma wannan almahadi wanda su shi a riyawa zai bayyana shi zai zo ne daga 'ya'yan al-husain a yanzu muka karanto muku su ko wanda shi wannan kaga daga tsatso ne na gidan husaini suna su kun gane bambanci na biyu na uku shine annal mahadi inda ahli sunnati takunu wiladatuhu wa muddat hayatihi tabi'iyya shi almahdi na ahlus sunna zai kasance haihuwarsa da kuma tsawon rayuwar da duk zai rayuwa ce ɗabi'iyya wato nasarar rayuwa irin ta sauran dukkan mutane ba wai walam yujad fil ahadith ma yadullu ala annahu yamtazu min ghairihi min an-nas bi shay'in min dhalik ba wani abu da annabi ya faɗi a hadisan da ya bayyana almahadi cewa zai bayyana da sauran mutane da wasu abubuwa zai bambanta da su da wasu abubuwa na daban a'a dukkan yadda mutane suke rayuwa haka zai rayu kun gane da kyau yadda suke cin abinci haka zai ci yadda suke gamuwa da abubuwa na insaniya haka shi ma zai gamu da shi amma yadda annabi ya rayu da sahabbansa yana cin abinci yana yana aure yana kaza yana kaza haka shi ma zai rayu wannan na ahlus sunna kenan amma amma mahdi rafida amma shi al na shi an shi'a wa inna hamluhu hamluhu wa wiladatuhu kana fi lailatin wahida yadda yake cikin littattafan su sun ce da samun cikin sa da haihuwarsa duka a cikin dare guda aka yi wannan wanda kun ga ko ɗaukar ciki na ɗawan da aka sani wata nawa ne wata tare ne sannan kuma a zo a yi renon shi ya girma ya waye a ba da shi nono a komai amma shi wancan almahadi nasu sun ce duk cikin dare ɗaya aka wannan da ɗaukar cikin da haihuwar har ma ana ganewa da kyau sannan wa dakhala fi ya kuma shiga cikin wani kogo da ake kira sirdab a iraki har yau wurin na nan wa umruhu tis'a sanawatin yana ɗan shekara tara lokacin da ya shiga cikin kogon kuna ganewa wa maza alaihi al'ana ma zidu ala alfin wa mi'atin wa khamsina sana a yanzu kenan in ka ɗauki yana cikin kogo yanzu ga shekara tara sannan kuma ka ƙara yanzu tun daga haihuwar tashi zuwa ya yi wajen shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin yana nan cikin kogo fa ba ci ba sha ba abin nan ya ƙuya eh kuna fahimta da kyau wato bambanci ake so a nuna muku shi almahadi na ahlus sunna yadda zai rayu za a haife shi yadda ake haihuwa kowa sannan kuma zai girma da kowa ke girma sannan kuma lokacin da zai bayyana da irin da awar da zai yi ya kau da duk abin da annabi ce zai kawar zai wa'azi yadda duk aka san ake bi a gyara al'umma shi kuwa yana can koya har yanzu ya wajen shekara dubu ɗaya da wajen ɗari na can koyi kun san ko hijira annabi yanzu shekara 1437 to bayan shi lokacin da aka haife shi in ka ɗauki tarihin da zuwa yanzu to za ka ga shekarun da ya yana can ne wannan shekaru yana cikin koko wa huwa fi sirdab yana cikin wannan wuri da ake kira sirdab to nan ma sai kai muqarana ka gani almahadi na gaskiya da hadisai suka bayani da kuma na shi'a da suka ce an haifai amma yana nan ya ɓuya cikin kogo saboda zaluncin duniya yana tsoron 'yan ta'adda sai lokacin bayana ya bayyana na hudu annal mahadi inda ahli sunnati ya kharuju li nusrati islam wal muslimin al a wurin ahli sunna wal jama'a yadda yake zai bayyana ne domin taimakon musulunci da musulmi eh wala yufariqu da jinsin wa jinsin kuma in ya zo ba zai bambanta tsakanin wancan balarabe ne wancan mutumin farisa ne ɗan iran ne wancan ɗan afirka ne a kowa daidai da shi aure shi kun gane amma mahadi rafiza amma mahadi na yan shi'a fa ya kharuju li nusrati rafiza khassa shi kamar yadda suka ce zai bayyana ne don ya taimaka masa su 'yan shi'a waɗannan da suke zagin sahabbai su kaɗai zai taimaka sannan wallin tiƙa min a ada'ihim kuma zai ɗau fansa ga makiyansu su waye makiyansu sun suka ce makiyansu ahli sunna to zai ɗauka masa fansa ga makiyansu kaga akwai bambanci ko babu sannan wa yakrahul araba wa quraishan fala yu'tihim illa sai zai zama yana kyamar larabawa da su da quraishawa ba abinda zai ba su sai sai sai takobi kawai kuna fahimta da kyau amma duk wani abu na ganima da wani maganar a kusanto da su su muƙarrabai ne a'a shi yasa ku fahimta duk wanda har yau zaka ji yana zagin larabawa yana aibata su yana cawai gidadawa ne ba su da wayewa ba su kullum mutum magana shi kenan to wallahi ka nisance shi akwai kanshi kanshin kowa ruwanin shi a tattare da shi domin aƙidar ce ta mutanen iran da masu mara masu baya na yau na duniya ƙin larabawa ne sa ake ƙin larabawa saboda annabi ya fito cikinsu su kuma larabawa duk lalacewarsu har yau har gobe in ka ɗauke da duniya ta lalace in muka ce larabawa akwai na maka akwai na madina nan ka'aba take can kuma nan kabarin annabi yake kuma nan dai annabi yake musulunci zai koma da imani ya kanannaɗe din lalacewa duniya kamar yadda macijiya take kanana ɗiwa a arabinta, to me yasa an ka tashi sai kai kuɗin goro ka ce laraba lalatattu ne larabawa ba su da wayewa humai ne kaza kaza kaza wannan ba daidai bane in ka ce larabawa to su kan kaza ta haɗo har da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ko ba da ahli sunna cewa jama'a ba idan laraba sun lalace kai ka dawo ka kalli ta ummar, a gyare take idan ka koma su turawan da ake diddana su ci gaban da ne ina ci gaban wanda bai san Allah ba da manzo bai imani da yunan ba nawa ne population din su da suka imani da Allah har yanzu in ka koma balle kuma kai magana su China su Rasha da mutane mutane da su Allah ma ba su da shi ba kaga wannan hakida ce irin ta shi'a ka ji mutum yana zagin larabawa to har yanzu haka ake za a fara maka da su za a fara sassabe dan a raba ka daga karatun aƙida to ba wai muna kare laraba ba ne ba lalatattu a cikinsu babu wanda suka bar hanyar manzo akwai a aikin zamanin manzo ina su abu jahal ne eh, ina su abu lahab ba ma wasu dangin ba ne amma dangantaka ta sa su za a sa su aljanna ba wuta za su je ba wanda ya bi Allah shine na manzo shi yasa zaka ga Bilal annabi ya ce ya ji takon takalmi sa aljanna ba ba haka bane ba mutumin Habasha bane dan baki irin mu eh, ga Suhaibul Rumi ko waɗannan duk ba dukkan su ba abin nan bane ba laraba bane amma imanin sai sa suka zama wasu shi yasa kullum babban ma'auni shine inna akramakum indallahi atqakum abin nan hudu muke bayani ko cewa za su yi wai ba su san laraba ba su san ƙurayshawa wato bai bai son suka shi wannan almahadin in ya bayyana sannan ba zai ba su komai ba sai takobi wala yakunu min atba'ihi arabiyyun wai cikin mabiyansa ma ba za ka ga balarabe ba sai suwa kenan kaga ya kamata ka ɗau ka fahimta da kyau kaga ashe an ci yanzu a afirka duk ba ba wani wayewa ba ne ana nan baƙiƙirin da kai ka je ka shiga wata aƙida ta masu bautar wuta Allah ya sauƙaƙe kama dallar ala zalika tihim wannan kamar da ruwansu duk suka nuna wannan ba ƙarya aka yi masu ba ba ƙarya ba yana nan cikin littattafansu wannan bayanai ɗin na biyar bambanci na biyar anna mahadi sunna yuhibbu sahabatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi kan mahadi na ahlus sunna yana son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa yataradda anhum kuma yana ma in yazo zai rika cewa radiyallahu anhum duk inda aka faɗi sahabi zai ce radiyallahu anhu su suna faɗa mu sahabbai wannan wa yatamassaku bi sunnatihim kuma shi in ya bayyana almahadin nan da annabi ya faɗi zai yi riko ne da sunnan nan da sabai suka tafi akai ba wani abu zai zo da shi daban ba ba wata hanya zai zo da ita ba sama da ta sahabai ɗin ba wata hanya zai zo da ita sama da ta manzo ba kama yuhibbu ummahatil mu'minin shi almahadi wancan na gaskiyar wanda ahlus sunna suka yadda kamar yadda zai zan yana son iyayen mu'minai Aisha Hafsa da duk sauran matan annabin nan yana kiransu su ma a matsayin mai iyayensa su waɗannan hmm? saboda haka wala na illa bi sana'il hasan al jamil almahadi in ya bayyana na gaskiyan ba zai ambaci iyayen muminai ba Aisha da Hafsa ko sahabbai sai da yabo kyakkyawan yabo mai daɗi sannan da haka zai ambace su kuna fahimta da kyau amma mahadiyin rafiza amma mahadi na yan shi'a shi kan fa ya a sahabar nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhrijuhum min quburihim wa ma yi yuharriquhum kamar yadda yake cikin littattafan sun ce idan ya bayyana shi kam zai zama yana gaba da sahabbai gaban ma bata tsaya nan ba sai ya sa an tattono su daga cikin kaburburan sannan kuma a rika masu azaba wai ba suna cikin kabari a kabari isa ba sai an fito da su ma daga kabari yana nan ka kuma cikin littafan su littafi na nan mai suna wato ainihin su'alan wa jawaban su'alan wa jawaban ko tambaya da amsa akai akan me a shi'atul isnai a shari'a mecece shi'a wanda suke da aƙidar nan ta wato a imman su guda goma sha biyu a shi'a ko a ƙa'idu shi'a isnai a shari'a su'alan wa jawaban ka je ka gani duk tambayar da aka yi za a baka amsa ne daga cikin littattafansu ba da littattafan ahlus sunna ba kuna fahimta da kyau akwai littafi shi kuma da aka yi shi cewa wato ainihin as'ilatun qadas babu shi'a ilal islam tambayoyi da suka jawo wasu matasan yan shi'a suka dawo zuwa ga hanyar ahlus sunna wal jama'a suka dawo kan musulunci to kaje ka karanta waɗannan wallahi za ka yi mamaki dan uwa to a nan wurin shi wannan wai almahadi nasu in ya bayyana zai ƙi sahabbai bayan ƙin zai sa a fito da su daga kaburburan su sannan a yi masu azaba bayan an yi sannan a ƙona su wannan duk kawai ɗaukar masu fansa ne bi za'amihim wannan duk a bisariya wasu wa kadhalika yabghidu ummahatul mu'minin hakanan kuma zai rika nuna gabarsa da ƙiyayarsa da iyayen muminai suwa iyayen muminai matan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda duk sanda aka faɗe su iyayenka ne iyayenmu ne san su za ka yi a matsayin su na matan manzo kuma iyayenka wanda suke taɓa su taɓa manzo ne kai tsaye yasa wallahi yan uwa duk a aƙidu da ake da su sharak na banza babu mummuna aƙida in shi'a babu daga ita sai yahudanci domin su yahudu dama za ka ga kai tsaye suke taɓa manzo kuma a wani wurin kai tsaye suke taɓa Allah maɗaukaki to haka shi a ciki tafiya na tafiya za ka ga Allah ma ba su bar shi ba ah, ba Allah suka jingina ma cewa yana da albada ba me bada kamar kai yanzu za ka je gobe Kaduna a matsayinka da baka san gaibi ba sai goben kuma sai ka ce kai ka fasa saboda watakila kaji a kaduna da gari ya waye wani dalilin da zai sa ba za ka iya zuwa ba amma a yau ai baka sani ba ko sai goben goben kuma sai goben ilimi ya zo maka to Allah ke jingina mu wannan Allah zai yi abu daga baya kuma sai ya bayyana gare shi abin ba daidai bane duk a ƙarƙashin wannan ma'anar suka kafirta sahabbai duk abin da za ka ja musu na Qur'ani inda Allah ya da sahabbai za su ce maka wannan da ne da ne daga baya Allah ya canza wannan Allah ya tsire to shi yasa wallahi ku hattara duk wanda yake nan na san ba abin da ya haɗa shi da shi'a amma ku hattara ƴaƴanku matanku ƴan uwanku yanzu mun yanzu matsalar take faruwa ke da ga ahalin sunna gaba da baya amma sai ka jance dan uwan shi dan shi'a ne ke wani cikin malaman garin nan masu sunna masu azan sunna masu fafutuka akan bayanin sunna sai ga dan uwan shi wai shine zai kai mu kara wurin mai unguwar unguwar da yake ɗan’uwan shi na jini shi na da wasu na shi kuma dan na shi na ce na hauka shi'a shi zai kai wani wurin SS wanda suke sun san suwaye mu kuma sun san suwaye shi'a ta saboda haka ya ’yan’uwa uwa wallahi kai hatara kar ka ce wannan mu ba mu? a'a ka san inda ka kai kannanka makaranta ka san inda ka kai 'ya'yanka. ka san suwaye zaka hulɗa da su saboda taƙiyarsu da munafuncinsu ba ƙaramin al'amari ba ne. sai mu yi hattara ‘yan uwa da kyau wato ainihin banda wai wannan shi dai in ya zo almahadi na ‘yan shi'a wai wato ainihin waya hudu a habba nisa'in nabi sallallahu a siddiqa Binta siddiq aisha radiyallahu anha ala haddi za bihim eh wai waya hudu zai yi ma uwar muminai haji zai mata hajji. ba zai mahaji a habban nisa ilan nabi matan annabi kakab matar da ya fi so a dukkanin matansa ƙarara annabi ya bayyana ya fi son aisha an fahimta da kyau aisha ce fa sai da mala'ika jibril ya kawo ma annabi hotonta zamanin da babu hoto amma sai da ya kawo mai hotonta tun kafin a aurenta da shi mala'ika jibril idi ka je ka karanta manakin na aisha ka gani wasu abubuwa na matsayi da Allah ya ba aisha wata lakta da muka yi mu mata bara ka ga irin darajoji da Allah ya ba aisha yan uwa amma wannan wai in ya fito zai mata haddi zai tsayar mata da haddin da ba tsayar mata ba saboda me ka san suna riyawa su cewa wannan ƙarya da abdullahi bin ubay bin salul ai kun san shi da aka dawo yakin na banin mutsali ya girba ƙarya ya ce aisha ta yi zina zube la an kama ta da mista wanda ya taho da ita ɗin ba mista ba kai safwan shi mista shi ma shiga ciki afwan eh wai an kama wai wai wai abinda suka yi ya zube la uwar mu ne fa yan ka je ka karanta kissar he kai kuka da hawayenka ba fa yau aka daɗe an yi musulunci shari ba yamuwa wannan aƙida ta muna kai na madina bisa jagorancin abdullahi bin ubay ita ce fa aƙida wannan mutanen fa har yanzu suna tuhuma aisha da wannan magana da Allah ya tsarkake ta da nasi daga sama to shi almahadin yan shi'a in ya bayyana a bisa riya wasu abin da ke littattafansu wai shi zai tsayar ma da aisha haji ita ma sai an kwakulo ta daga kabarinta sai an mata haji wa billahi sannan kuma a ce ‘ya’yanmu a nan ƙasar ake ta yaya ta shi'a ke yaduwa kamar wutar daji ba abin da ya dame ka akwai wani ɗan uwa ya je ƙauyen sai ce ko ina ta azazzaki a ƙauyen hankalin shi tashi ƙauye fa ƙauyen ƙayau amma ko ina ga shi na an an likata wannan lokacin yanzu wata nan na ƙarewa lokacin yayibir matasan sufaye ya zo koma shi an ci amin da wahala ka ga ahlus sunna kuma shi'a dan ahlus sunna kuma a'a amma sufi dan sufi zai iya koma saboda me saboda da dangantaka da alaka ko iya billah maulidi zai hada su a maulidin za a zo a ce wanda ba su san manzo kaza kaza ba su san ahlul baiti to daga nan shi kuma sai a rute shi su kuma da abin da suke nufi karkashi ya'yan uwa maganan nan babbaci ya kamata ka fahimce ta ka san girmanta ka tashi haikan wajen yaƙa shi'a da na ‘yan shi'a an na mahadi ahalin sunnati ya amalu bi sunnatin na biyu suna sannan fala ya mahadi na ahalin sunna in ya bayyana zai yi aiki ne da sunnan annabi suna sallah duk abin da annabi zo da shi kai zai tafi ba zai bar wata sunna ba faciya tsaye da ita wala atan illa kama aha ba zai bar wata bid'a ba faciya tumɓuke ta ya jijige ta almahadin ahli sunna kenan amma mahadi rafida amma mahadi na yan shi'a rafida fa innahu yad'u ila dinin jadid shi kan in yazo zai kira ne zuwa ga wani sabon addini wa kitabin jadidin da littafi sabo kamar da siriyawa domin sun ce wannan qur'anin na hannun mu zai rushe ka'aba duka a bisa da su zai rushe shi yasa kullum muhawala suke na yanzu ko ba kuma ainihin ta manzo sallam ta tabbatar da shi hadisan annabi sun tabbatar da zai bayyana ƙarshen zamani tare da sauran asharatu su a kubura wa ƙawalul ulama'i qadiman hadisa da zantuttukan malamai wato na da tun daga kan wanda sahabbai kamar da muka karanto da ku a baya da ma har yanzu zamanin mu na yau din nan shi ya sa ma muka tsaya muke wannan rubutun ko muke wannan bayanin a yanzu domin mutanen su san waye almahadi na hakika kuma su san waye ne almahadi na ƙarya amma mahadi rafiza fa wahamun shi kan mahadi na rafiza wahamun in an ce waham ne waham min al-awham kawai wahami ne babu shi kawai abinda babu ne aka ce da shi lam ya kharuj kuma ba zai fita ba ƙarya ne ba sam abinda babu shi ina zai bayyana abinda babu da shi babu shi balle bayyana walan ya kharuj fi yawmin min al-ayyam da ɗai abadan ba wani yi ko wata rana da za a ce ya bayyana daga cikin ranaku na duniyan nan domin babu shi ba a yi shi ba wallahu ta'ala a'lam Allah shi ne masani game da abin da muka faɗi wannan mun yi kulasa samare na bambanci comparity tsakanin waye ne almahadi na ahlus sunna kuma waye almahadi na yan shi'a wanda suke tiyata cewa yana nan zai bayyana duk abin da kaji dan shi'a yana cewa ai nan gaba za a bilin to yana nufin wani almahdi ya bayyana yanzu babu shi saboda haka yanzu jibi ake kenan daga ba suka sami abin da suke ce ma wilayatul faqihi a zamanin Khomeini kenan da haka rasa yadda za a yi ba shugaba to a sami malami mai fiqihu ya rika fatawa a mamadi shi almahdi kan ya bayyana wannan wani za mu tsaya don an nuna mana lokaci tun ɗazu abin da makaranta daidai Allah ya ba mu lada tare abin da ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya ganar da al'umman mu ta shirya mana da su zuwa ga daidai ya nuna mana daidai ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya ya ba mu ikon guje mata Eh, kamar yadda za mu karanta ba ai kowane da aiki shi kuma za ka haɗu ne shi wato ainihin zai yi sallah ne a bayansa kuma zai taimaka masa wajen kashe ko al'adun na a rage da kuma karya cross wannan da an nuna za su lokacin da za su tarayya kenan zamanin guda da annabi isa da shi almahadi an gane da kyau cewa mai wani aiki zai wani ba zai aikin wani ba za su yi taimakekeniya ne wajen mai da al'umma su koma kan daidai shi ne kenan mun ce wani ba zai aikin wani ba ba wani ne zai ja da wani ba dukkan su aiki ya riƙe ne shi ne mai da al'umma ta dawo a kan hanya ta daidai hanya ta gari kuma shi annabi isa cikin aikin da zai su kiristoci ya daɗa kafa masu hujja akan abin da suke ba daidai ne shi yasa ka nuna cewa ba zai wafaki ba sai lallai waɗanda suka gina cikin sun dawo sun koma sun imani da shi saboda haka a za mu ƙara bayani nan gaba insha Allah inda wani abin da yake bambanci na tsakanin aikin su da kuma abin da za su aiki tare wallahu a'lam to ina gane wannan kila abin aka karanta ya yi ko ko ya kora kayi yana nasiha ne yana kira ga gwamnati kira ga da ya dace kan da ya dace da shirya Allah ba su fahimi aikin makarantar da al'umma abin da jini shafi hukuma a musan ne ya sa in ta yi ba musan in ba ce ba musan ne ya sa ba ce ba shiga cikin irin waɗannan abubuwan da mai karanta wani lokacin suna da haka ne. kuma ta zartar masu da hukunci ba ta zartar ba ba ba in ta zartar haka muke can in ba ta zartar ba ba da yi dalili ba idan abinda ba ka san dalili kuma kai ba ka zuwa za ka ke bincike ba kama bakin ka shi ya amfani mu dai abinda muke kira da mu ɗaiɗaiku da hukumomin mu mu ji tsoron Allah mu bi Allah mu bi manzansa mu yi abinda Allah ke so dan mu samu rahama wai sadda na ji wani na kusa da hukuma ne waccan gwamnatin da ta wuce yana cewa shi wannan gwamna ta da ya tunar da shari'o'i da ake na hajji wato na wasu da suka yi abinda suka cancanta a kashe su suna kurkuku abinda kotun ta yanke kenan shi ya zartar kawai amma su suka ba shi shawara cewa kai ya zarta zai bakin jini yi wannan magana ban ji daɗin ta ba su suka ba shi shawara kai ya zartar da kan ya bakin ci a ku da kunan muka karanta da muka zo kitabun udu a cikin alwaji cewa tsaye da haji ɗaya da za a yi a ban ƙasan nan ya fi duniyar nan da abin da ke cikinta haji ɗaya a tsaye da shi gyaran to kaga shugaba ya zo ɗaya eh, yawan ruwa ko na arba'in to kaga ya yan uwa irin wannan ba daidai ba ne idan har ka san za ka hau kan kujera ba za ka yi abin da kujera ta dace ba gara kakka hau in ba ka san bakin jini ke na gara kakka hau in ba ka so ka zarci ka kaga wannan makusantan shi ba su ba shawara ta gaba saboda haka in aka ce ga hukunci mai laifi yanzu an bar su su ba a zartar musu da hukunci ba kuma suna nan a tsara yau suna ta cin kuɗin al'umma na abin da ake basu wanda na abincin ba daidai ba ne ya kamata wanda aka mai hukunci na shari'a na kisa a kashe shi wanda aka mai na wani abin nan ya didde abin da nan da muka karanta da ku duk kaga ba ba iya yi bane a ce wasu sun abin nan ga hukunci kuma a ta zartar masu da hukunci an yadda sai a zartar masu da wannan hukunci sai ga Allah ya da kara mana albarka a kasa ya sauka mana da zaman lafiya ya sa abubuwa sun zo mana da sauki wallah ba to su mun karanta su da asuba can mu na unguwa sallar asuba mun ke shi mun sauke shi wanda kuma na san akwai da jami'ar sun uwa ya fassara shi da hausa ya yi lakcoci daban-daban wanda duka ya taimaka da dama mutane sun ma san da ke shi to ko da ba mu sa shi ba a nan din dai yan uwa ke kokari su nemi littafi ko na hausa da shi da kamar ko kuma na larabcin domin su karanta su da sani kuma abin da ka bukata ya lokaci a wadannan da dama din an ga da bukata sai a karanta shi domin shi kullum abin da ake so abin da ake ciki ne yanayi to ana so a yanzun nan kamar da ga muku da yanzu muka rubutun nan da mun yi bayani mai faɗi kan waye almahadin shi'a har wannan kurafatin nasu na magana haihuwar shi da koyan ganda aka aura ɗin da sai da ta haife shi da wannan kare da aka girba na cewa cikin dare da aka cikin duk da mun neman shi amma saboda wasan nan ba shi ne abin da muka fi damuwa da shi su almahadi na sudan saboda sannan mutanen mu shi suka fi karkata su yadda da cewa shi ne almahadi ne shi yasa aka fi fara ɗaura da kan shi Allah ta'ala. to ai shi mai son a kullum zai bi hanyar duk da zai biya a banna shi ba wai littafin tafsiri na nijirin tsibirin kaɗai ba hatta bukari da mu muka imani shi sha suna ɗauko hadisai a cikinsa sai kafa hujja a kan son zuciyarsu wanda kuma kai kana da ilimi da ka bi ka san ƙarya ce kuma ya za ka kafa hujja da ma abin da kai baka yi da shi ba in ba yaudara ba ba wannan maganar shi tarihi da kake magana lallai kam suna amfani da shi sosai wajen jujjuya abubuwa kamar da muka ji ina an harrafa sosai to haka tarihin ma suke harrafa shi domin ƙarya a wurin nan shi'a sun ce wai abin da suka gada ne wurin iyayensu haka suka ce a tafiyatu dino na wa dino a ba'ina eh la dino liman la tafiyata la wai kai taqiya ita ce karya kawai domin mai ce yanzu kana shi an tambayi kai dan sha ne ka ce a daidai ne yanzu na ce maka kai ahli sunna ne ya kamata ka ce a sai ka ce in eh, shi ne to dan a in yana so ya ji na ce maka a ah, shi ba dan a ba yi e, sosai ma bakin ma amma zai ce maka a ah, saboda wai wannan kare shi addini ce suna ɗauko ta na lillahi majiyo cewa ai Aliyu na Abi ai shi ma yayi taqiya a lokacin da aka yi kalifanci ai bai yadda ba amma sai ya nuna a zahiri ya yadda amma bai yadda ba Kalifanci Abubakar da Umar da Usman duk bai yadda ba in ji su kuna fahimta da kyau to daga nan suke cewa wai taqiya wato addinin iyayensu ce saboda haka yin ta ƙarya su a wurinsu daidai ne kuma wanda ma bai da taƙiya bai bai ƙarya a sa to bai da ma addini yanzu sa ina shi ya girba masa ƙarya yanzu kwana wani ya girba mana ƙarya wani cikin malamanmu ya ce wa ya zo bayani ya fi akan azumin ashura a sunna da abubuwan da 'yan shi'a suke na wannan abubuwan kawai da kuma cika cikin nan ba da shi kenan amma sai suka zo suka kai karan murin mai unguwa suka ce wai ya ce in an gama ta ɗan shi a tofa mace yawo aka ce ya kawo kasar babu ya kawo bayani babu amma kuma har a gaban mai gare ce na nan haka ya faɗi ya ce an gama ta ɗan shi a tofa mace yawo to kaga karya don Allah yanzu don kana so a kama ni da laifi kuma yake man karya hmm? ko da shari'ar hauka ake shi shi mai unguwan ko su ko su jami'an tsaron mahaukata ne su to saboda haka su karya a wurinsu ba ba abin da ya dame su shirya ta duk waɗannan abubuwa abin da zai mana maganin sayan wa shine karatu tabbas in ba karatu yanzu ɗan shiya zai girba maka karya ya ɗauko abubuwa ya ruɗa ka a gaban mai unguwa ya mana karya ce wai ai mu mun ce ma wai wai ai iyayen annabi muna cewa suna suna cikin wuta dan ya ja hankalin mai unguwa nan shi mai unguwan <laughs> ɗan ɗari to dole nan rai in ba ka da karatu sai a dulma ka ai wane ne za su ka mana rai iri iri to duk wannan dai ba wata damuwa yan uwa abin da muke so a tashi a ta karatu ni wallahi abin da yafi damu na kauyuka a cikin gari nan duk wanda ka ga yana shi'a to yana yi ne kawai amma dai a magana karatu a cikin gari kowa san da shi to a ƙauyuka akwai jahilci sannan kuma za a kai ɗauki so da haka duk yadda za ka kai ɗauki kauyukan nan wallahi mutanen nan sun tashi kai da yadda kake tsammani sai su je su kama kango su yi rubuce-rubuce a yi ado ka san yara da san ado a sa abubuwa furanni da suwaye ne dare ya yi a zo a ce kyauta a shigo farko ba za su fara sa sai na ɓannar ba za a zo a ce tarihi ne za a sa muku tarihin wani abin nan abin nan fatima eh, ɗiyar manzo haka za su faru yara na shiga a hankali a hankali shi an ci ne kuma ce kyauta Kyau, saboda haka yan uwa don Allah mu tashi mu lura da kyau wannan ba karamin jihadi ba ne. yau a ɗauki ko da ɗan uwanka a ce za a sa shi wata aƙidar zai rika zagin su shi Usman Allah ya masa rahama kawai aƙida ce zagin su shi Usman kuna fahimta ta dan Allah ya kamata kamar wannan ɗan uwana ka balle aƙida da za a ce Abubakar za a zaga Hmm? umar za a zaga usmanu kuma a ce wannan addini ne uwar ne aisha kuma a ce wannan wannan addini wannan kaɗan ne fa akwai aƙidinsu akan Allah akwai aƙidinsu akan akan Qur'ani aƙidinsu daban-daban wanda duk waɗannan wani addini ne daban musulunci daban da haka wajibi da Allah mu tashi kowa ya iya iya washi yadda zai yaki wannan mummunan aƙida din subhanakallahumma bihamdika ashhadu Allah ilaha illa da astaghfiruka wa atubu na gaga shi ba wuta ko na gaga lokacin ne ne eh, wani bawan Allah ne da aka kawo mahaifiyarsa to ah, zammar ta ba da hayar gida shago sai a zuba abincin kaji eh. sai aka zuba mata mayagun ayoyi da tabar kuma wanda suka zuba sun gudu ita kuma mahaifiyar tana hannun yanzu jami'an tsaro eh. wani lokaci shi ko ba a san inda ba shi ne suke roƙon yan uwa da malam a siyasa da addu'a Allah ya fitar da ita daga cikin wannan masifa kun ji abin da ya karanta wata mata ce aka yi wai take da gida za ta bayar haya ko? ai shago kai za ta bayar haya saboda haka da sunan za a zuba abincin kaji amma kwayo aka zuba da wasu abubuwa su kuma jami'an tsaro suka zo suka kama to kagawa za a nemo mai shago tun za an kama ta su kuma sun gudu wanda suka zuba ɗin shi ne ake neman addu'a Allah fi shi ta kinan ko? to sannan kuma hemu ɗau darasi E, kai mai gida ko shago ko me za ka ba da haya ya kamata ka san me za a sa kuma a sa a kan idanka kuma ka san wa zai sa domin irin wannan magana gaskiya muna da laifi yanzu haka kuɗin da ta ji an bata sun wuce kuɗin abincin kaji za a zuba a wurin to kaga tun daga ya kamata ka gane an zo an kama gidanka dubu ɗari an ce maka dubu ɗari uku kai ma ka san ba gaskiya shago dubu hamsin an ce maka dubu ɗari ka san tun daga ya kamata ka ga me za a sa a ciki kuma a sa a kan idan ka tun daga abin da ya zama a kan wata ya kamata ya zama darasi a gare mu wanda duk suke neman mu da fitintinu da shari a wannan gari Allah ya mana maganin su Allah ya kare mana garinmu da al'ummanmu mu da dukkan musulmi a da inda suke Allah ka taimaki shugabanninmu ka taimake su ka karfafe su ka ba su masu ba su shawara na gari Allah ubangiji ka ba su mashawarta na gari Allah ka taimake su ka ba su mashawarta na gari subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk masu harkar kula da wuta da Allah kuma ya zama darasi a daina muna cikin karatu ta ta ɗauki